وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك وأدم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ومعاشر المسلمين لقد خلق الله الناس في هذه الحياة وفتر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا وسخر لهم من الأسباب ما يضمن لهم استمرار حياتهم وأجرى عليهم من السنن الكونية ما يحجب لهم معايشهم شمس وقمر ليل ونهار لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ينزل عليهم الغيظ بقدر فيحيي به الأرض بعد موتها ويسلوه ينابيع العرب فيبقى منتخبا لهم فلقى العباد فأحسن خلقهم وصورهم فأحسن صورهم جعل لهم من الجواري ما يبلغ كمال عشير فبها يسمعون وبها يلتفون وبها يبصرون وبها يأخذون ويمشون ثم كانت النعمة الكبرى حين أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وكان فكان ذلك حياة القلوب لمن آمن واتبع معاشر المسلمين كانت من حكم الله تعالى في هذه الحياة الدنيا أن فاضل بينهم في الأرض وقاتل بينهم في الأحزاب والأعمال والمعدات فغني وفقير وشريف ووضيع وسليم وسقيم كانت الأمور ولا تزال موازين بين كثير من الناس يتفاخرون بأموالهم وأنصابهم وأنصابهم يسعى الجميع في أرض أعدائهم ومصالحهم وقد يبكي بعضهم على بعض ويسلم بعضهم ويسلم بعضهم بعضا يسعى كثير منهم في تحصيل مراده ولو على حساب بيته وهكذا ليل يجبر وصبح يتنفس ويخلق أقوام ويحدث آخرون وتستمر الحياة بسللها وسروريتها والناس يبدون ويموتون معاشر المسلمين فمطيع فمطيع وآت ومؤمن وكافر إلا أن الخلق أجمع على موعد يحضرونه سويا ويرونه سويا ويسمعون ما فيه سويا في زمان واحد ومكان واحد يجب الخلائق أجمعون ذكرهم وأنثاهم شريكهم ووضيعهم بليهم وبقيهم موئد زماني ومكاني لا بد من حضوره لا مفر فيه لأهله ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور يوم تتغير فيه حياة الناس بسبب سننها ومعانيها ويشهدون حوادث لم يروها ويسمعوها بالقلب ذلك يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم أكبر الله بأدل وصفه وأدل بيانه ليكون الناس على بينة مما يحدث فيه أكبر الله من ذكر آياته تعظيما لشأنه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ويوم يأتي الظالم على يديه ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون يوم لا بيع يوم لا بيع فيه ولا خلال وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وصلى الله على النبي الكريم معاشر المسلمين في ذلك اليوم تتغير فيه سنن كونية إيجادها الناس في حياتهم تشرب الأعناق وتشخص الأبصار وتمزق الناس من حول المطلع تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد في ذلك اليوم تتغير سنن كونية تزول الطبقيات بين الناس وتتلاشى ذلك الموازين الذي يزيل الناس بها في الدنيا في ذلك اليوم لا نسب ولا حصر فإذا نفك في السور فلا أنصار بينهم يومئذ ولا يتساءلون في ذلك اليوم لا رحمة ولا كرامة يوم يجر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه في ذلك اليوم لا مال ولا ولد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عباد الله في ذلك اليوم كل مشغول بنفسه تدل الشمس من الخلائق ويتفاوت الناس في عرضهم فمنهم من يبلغ عرضه إلى كعبيه ومنهم من يبلغ عرضه إلى ركبتيه ومنهم من يلزمه العرض إلزاما ذلك اليوم تتآلى الصيحات وتتوالى الظفرات تسكب ألسنة الندم وترفع منها صيحات الندم والحسرة ومن قائل يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله ومن قائل يا ليتني لم أوت كتابيه وهكذا تتوارى سهاد الندم يا ويلتا لم أشرك بربي أحدا ومن قائل آية، يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني كنت ترابا يا ليتنا مرد ولا نكذب بآيات ربنا يا ويلنا من بعضنا من مركزنا يا ويلنا هذا يوم الدين يأخذ الظالمون على أيديهم وحسبته وجوههم قال تعالى والذين كتبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم بالله ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم إبرا من الليل مظلم مشاهد ومواقف عظيمة ودعاء الأنبياء اللهم سلم سلم ونسأل الله تعالى أن يسلمنا في حياتنا وعند مماتنا وعند بعثنا معاشر المسلمين إن هول مطلع يوم وشدة عذابه وأصيب أمره مما ينبغي أن يكون دائما نصب إليه المؤمن ليزداد إيمانه بوعد ربه فذلك اليوم على ما فيه من الحوادث الجسام وما يكون على عساته الفضائع على رؤوس الأشهاد إلا أن أقواما يؤمنون من عظيم خطره فيهزم الناس ولا يهزمون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أقوام جعلوا حياتهم في الدنيا مشية الأمر لهذا اليوم أقاموا أمر الله تعالى وأدوا فرائمه وجالسوا مواقع صدقه علم الله صدقهم وإخلاصهم فأآلهم وسفرهم فلذلك تتلقاهم الملائكة تهدي قرؤهم وتطمئن قلوبهم وتزق لهم البشرى إن الذين سبق لهم منا الحسنى أولئك أنهم معدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشهد أنفسهم فارئون لا يحزنهم الخطأ الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ينادون في ذلك اليوم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين عملوا في الدنيا وأخلصوا في طاعته فرحمهم الله برحمته ووقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وتتوالى تلك البشرات التي يتباشر بها أهل الجنة تحدثا بنعمة الله اللهم اجعلنا منه الحمد لله الذي أذهب عنا الهدى الحمد لله الذي أذهب عنا الهدى إن ربنا لغفور شكور الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وفي خاتمة الأمر يكون النداء للفريقين يا أهل الجنة قلوب فلا موت ويا أهل النار قلوب فلا حروب ويزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حبهم اللهم اجعلنا في اللهم اجعلنا في حياتنا من المطمئنين وفي قبورنا من التائبين وعند المأس من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمين bayan gode wa Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma mu tayo da kaina da ƴan uwana Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu gaba ɗaya duka mu bayan sa kuma ya kaddara mana halayen rayuwa kowa da yadda Allah ya kaddara masa hanyar da zai biya rayu bayan wannan Allah ya buga mana ajali kowa da irin ajalinsa kowa da lokacinsa bayan wannan Allah ya horewa kowa sabab da zai ji ya samu rayuwarsa mai kyau Allah maɗaukacin sarki ya gudanar da wannan a wannan rayuwa ta duniya abinda Allah maɗaukacin sarki ya tara wa kowa rana wata dare da yini Allah yana cewa da shamsu yarbagi laha an tubli ta kamar wa lallai musabiqun naha wato rana ba za ta ba za ta rici wata ba bare kuma a ce shi dare ya yi. kowanne yana tafiya cikin falakinsa Allah maɗaukacin sarki shi ke saukar da ruwa gwargwadon yadda bukatar mu take ya rayar mana da kasa bayan ta ke kashe ya shigar da wani ruwan cikin ƙasa mu dinga ɗebowa muna amfani da shi Allah ya halice mu ya kyautata mana halitta ya suranta mu ya kyautata surorin ya sanya mana gabbai sannan kowace gaba da irin aikin da take yin jikin kafin da ita muke ji wasu gabobin muna magana da su wasu gabobin su muke gani da su wasu gabban da su muke rubo sannan ni'ima babba da Allah madaukakin sarki yi shine aiko annabawa da littafi. babu ni'ima mafi girma a wajen ɗan adam kamar da Allah ya aiko annabawa sannan kuma ya haɗa su da littafin da za mu bi mu shirya suna da babu ikon biyayya ya ku yan musulmi yana daga cikin hikimar Allah ko hukuncin Allah cikin wannan rayuwa Allah ya fifita waɗansu akan waɗansu wajen tarin dukiya amma kowane ɗan adam mai arziki kowane mutum yana da arziki sai da yawa fahimtar mu shi ne tarin kuɗi ko kamfanoni ko motoci sai mu ɗauka shi ne arziki amma za imanin ka ba arzikin da ya imanin ka lafiyar ka arzikin ce ɗaukakar da Allah ya bata jama'ar da Allah ya sanar da kai aikin da kake yi na sallah sallar ka zama gari ba arziki ne sallar nan da za ka yi ta juma'a arziki ne duk aikin da za ka yi amfani da alamira shi ne rai amma wannan dukiya sunanta za ka tara ta ka tafi gabata amma arziki shi ne abin da ya kai ta aljanna duk abin da ka amfana da shi amfanin ya kai daga lahira wannan ana fiye da sallah shi sadaka ne ziyara ne taimakon marayu ne shi ne arziki amma lokacin da muke ɗaukar cewa sai na samu tarin kuɗi a gina ni mai arziki na wannan arziki abin da ake kira arziki shi ne abin da ka amfana arzikin man tafi abin da sinta duk abin da ɗan adam ya amfana da shi arziki Allah ka yi mana arziki wanda za mu amfana da shi duniya da lafiya sannan Allah maɗaukakin sarki sai ya saba tsakanin wajen nasaba daga ka ce wancan babbar mare ne wancan babin layar ce ne wancan bahaushe ne wannan ba bakasire ne da irin harshen da yake magana da shi akwai mawadata akwai makirai akwai masu daraja akwai marasa daraja akwai lafiyayyu akwai marasa lafiya dukkan waɗannan al'amura su ne rayuwa take tafiya a kansu mutane suka yi alfahari ni ɗan wane ne ko ni wane ne dukkan wannan mutane suna tafiya a kan wannan wasu Allah ya kan ba su dama su cucu ɗan uwansu su zalunce su su yi abin da suke so a kansu amma da yawa Allah su subhanahu wa ta'ala ƙarshe za a koma da shi hakan nan asuba za ta zo garin Allah ta'ala ya waye Allah ya karɓi rayuwar wasu Allah kuma ya fi halicci wasu ran da ake shigar da wani kabari a lokacin wani ke fitowa daga cikin mahaifiyarsa lokacin da Allah ke ba wani arziki a lokacin ne kuma wani ake cewa wani Allah ya mayar maka da abin da kansa haka Allah ya tsara mutane rayuwa haka za a yi ta tafiya haka za a yi ta tafiya da mai biyayya ga Allah da mai sabon Allah da mumini da kafiri sai dai ɗan uwa musulmi wannan halitta ba shi ɗaya akwai wani wa'adi da Allah maɗaukakin sarki ya saka wanda za mu halarci wannan wa'adin da baki ɗayanmu mazajenmu <clears throat> da matayenmu maɗaukakanmu da marasa ɗaukaka masu wadatarmu da fakiranmu malamanmu da jahilanmu dukkanmu za mu halarci wannan wuri lokaci guda babu wanda za a je wurin bamu shi wannan yini shi ne yawon majalisar shi ne yinin da Allah zai kare mutane shi ne yinin da aka kira shi zalika yawon mashdur wannan yini ne da kowa sai ya je ko a cikin mahaifiyar mutum ya mutu sai ya je wannan yini sai ya halarci wannan fili na tashi duniya to wannan rana ita kuma wannan duniyar da muka saba da ita ba ita bace wannan kasar da muka rayu a kanta ba ita bace wannan maganar da muka saba yi ba ita za mu yi ba wannan sanayyar ba ita ce tsakaninmu ba an kira ta yau mutu ranar sakamako me ya sanar da kai abin da ake ce ranar sakamako rana ce da rai ba da iya mallakawa rai komai duk yadda kake da mutu duk yadda kake san shi duk yadda kake ganin girmansa duk yadda yake ƙaunar ka duk yadda kusanta take Allah ce la tamliku nafsun na nafsin shaida wata rai ba za ta iya mallaka wa rai komai ba wal amru yawma idhin lillah al'amarin duka na Allah ne wannan yin shi ne Allah ya ba da labarin sarcin alkur'ani da cikakkiyar sifa da cikakken bayani domin da ni da kai mai tattali mai tanadi don zuwan wannan rana ko kuma don halartar mu wannan yini Allah ya yawaita ambatan shi Allah ya yawaita ambatan wannan yini a cikin alkur'ani don Allah ya girmama mana sha'aninsa Allah ya kira shi yini ne da rai za ta dinga jayayya da ranta wato kai mai ran ne za ka dinga jayayya da kanka saboda laifin da ka je da shi gaban Allah kana cewa wannan ba ni ne na yi shi ba haka Allah ya siffanta wannan rana gini ne da abin da kai kyakkyawa da mummuna da za ka fara da shi ranar ne mutum zai dinga buri ina ma tsakaninsa da laifinsa a samu wata tabara mai nisa yini ne da wasu za su tashi su fari kan Allah ta zama na ciki wasu kuma za su tashi su baka ke irin Allah ta zama ma ciki wannan yini shi ne Allah zai tara manzanni wuni guda sai ya tambaye su ma za ku gifto mai mata amsa hudu da na ake malamai suka ce don tsoron mai, ya su ce la ilma lana Allah mun sani mun san me aka amsa muku rana ce wadda azalimai za su sa hannayensu gaba daya a cikin bakinsu su ci jiya su mai ويوم يقض الظالم على يديه لنا الظالم na abu da na dama. a cikin sa ya cira wani rana ce da bayan an tare mutane za su ce kai kamar ba mu zauna a duniya ba illa sa a sa'atun na nahar lokacin awa ɗaya ne kawai zama mu a duniya wannan mini Allah ya sifanta ne da cewa rai ba za ta iya magana ba ba irin wannan magana za mu yi ba ba mai cewa oh sai an ba shi biyu cikin mu akwai ɗan aljanna akwai kuma waɗanda ba ɗan aljanna ba su ne ɗan wuta Allah ta wannan ne Allah ya siffanta shi da cewa za a canza wannan ƙasar za a canza sammai za mu bayyana da Allah subhanahu wa ta'ala makaɗaici mai rinjaye yini ne da Allah ya kira shi ne kulle ummatin shahida kowace al'umma za ta tashi da manzo wanda zai ba da shaida a kanta mu wanda zai ba da shaida a kanmu shi ne annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Allah ka sanya mu a kan turbar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Allah ka sami ruku da sunoninsa Allah karka bari mu kauce karka bari mu bauɗe wannan yi ne Allah ce kowace rai za a cika mata sakamakon aikinta ba za a rage mata komai ba wannan yi ne Allah ya da shi da cewa za a kira ku sai kowa ya amsa da gode ma Allah za ku zaton ba ku zauna a duniya ba sai ɗan lokaci da kai yini ne da za a kira kowace al'umma da shugabanta yini ne da za ku bayyana a gaban Allah subhanahu wa ta'ala yini ne da za a yi ne maulan an maulan shai'a diyan soyayya duk yadda soyayya take ba za ka iya amfana wanda kake su komai ba ba saye ba sayarwa ba soyayya ya ku yan wana musulmi cikin wannan yini lallai halitta tana canzawa yadda mutane suka saba rayuwa a duniya ba irin ta ba irin wannan rayuwar za mu gani ba ranar da wuya zai ni ido zai kame ko tsiftawa ma yayi ranar da mutane za su firgice rana ce da mace za ta kafe jinjirin da ke kan cinyarta da ya bar da shi ta tashi ta ruga da gudu rana ce da mace ko yau koyo maniyyar ɗaya shiga cikin rana za ta haife shi rana ce da za ta ga mutane suna maye Allah ce amma musu sha abin maye ba sai da azabar Allah ce ta yi tsananin kansu a cikin wannan yini yan uwa musulmi dukkan abin da ka sani ya canza rannan halayen da ta tashi da siyama guda bakwai ɗaya bayan ɗaya aka za su dinga zuwa na farko busa idan an yi busa sai tashi idan an tashi sai taro inda za a haɗu da halittar farko da na ƙarshe za mu wuri guda bayan wannan sai kuma mika wa kowa littafin sa Allah ka tara ranar littafin muhallin damar mu zai shiga ya ku yan musulmi wannan rana Allah ya siffanta cewa ba na kaba ba matsayi ya ce idan an yi busa cikin ƙaho to babu wani ɗan wani wani baban wani wance matar wani babu kuma ba mai tambaya ina ɗana ba mai tambaya ina babana Allah ce ba za su yi tambaya a wannan yini idan an tashi babu zumunta wani ƙanin wani ne wani wani wani ne wance mahaifiyar wance ce babu ya firrul marhumin a ilan naci mutum zai gudu daga ɗan uwansa zai guje wa mahaifiyarsa zai guje wa mahaifinsa zai guje wa matarsa mata za ta guje wa mijinta menene yasa Allah ce kullu min minhum yawma idhin sha'anu yawmi kowanne al'amarin da zai damu sa ko ya zan yi tsira me zai tsira da ni menene zai halakar da ni kowa nan abin da ke suna wake a wannan yini ba dukiya ba yaya Allah ce la ya fa'u malun wala banu illa man atallaha bi qalbin salim allahumma sallimna allahumma sallimna ya ku yan kullum mashghulun bi kowa ya shiga kudaransa za a kusanto da rana kusa da halittu mutane suna fitaya wajen gumi wani guminsa iya iya wurin wankewar alura wani kuma guminsa ya kawo iya tsoron wani guminsa ya haɗiye shi da ɗaya wannan rana ba abin da kake ji sai tashin muliyoyi kowa yana nafsi nafsi nafsi nafsi Allah ka gafarta daga cikin mutane akwai mai cewa ya hasara ta ya hasara da yi, ya sakacin da nayi lalacewar da nayi ban bi Allah wanda zai ce wani yana tashi yana cewa ya halakarsa ina ma bai tarayya da Allah ba wani zai ce ya kai can rayuwa ya kai can abin da ya gabatar da rayuwarsa wani zai ce ya kai can halakarsa da zai zama kafa wani zai ce ya kai can mu da ma za a mai da mu duniya ba za mu sake kare ta Alƙur'ani. ba za mu sake kare ta annabawa ba wasu suna cewa ya halakar mu wa ya kayar da mu daga cikin mulki wasu kuma suna cewa ya kai halakar mu wannan shi ne ranar sakamako wani rana Allah ce waɗanda suka aikata miyagun ayyuka suka yi miyagun laifuka ba su tuba ba to babu wani sakamako sai aikin da suka yi kuma ɗanɗanci zai lullufe su da Allah Allah ka kare mu da ku yan uwa musulmi manzo Allah ce addu'o'in annabawa da nan shi shine Allahumma sallim Allahumma sallim ya ku yan uwa musulmi bala'i ko musifa na wannan rana da tsananin abin da zai abu al'amari ne wanda ya kamata kowane mumini ya sa idansa a kai domin imaninmu ya rufu ga wa'adin ubangijinmu wannan yini ne yan kuwa musulmi da bala'o'i da musifa duk wajen musifa mun ambaci alkiyama sai a ce ya ce rana ce da mutane za su kasance a gaban kowa da kowa Allah zai hisabi sai da duk da wannan hatsari na wannan rana da wannan bala'i na wannan rana waɗansu kuma za su tashi ana tsoro su ba sa tsoro ana firgice su ba sa firgici waɗannan su ne mutanen da suka sanya rayuwarsu ta duniya ta zama a dan aikin lahiya Allah ka samu shi su ne waɗanda suke ba da farin da Allah ya farganta musu su ne suke nesantar dukkan wani abin da zai tukatar da ubangijinsu Allah ya san gaskiyarsu Allah ya san ikirafinsu sai Allah ya taimake su sai Allah ya dara da su ya tora su akan tafarki malayici. su waɗannan mala'iku suna karbar su suna kwantar musu da hankali suna kwantar musu da zuciya suna yi musu albishir Allah yana cewa lallai waɗanda kyakkyawan aikinsu ya gaba ta gare mu da waɗannan ana ta su gaba da azabar Allah ko tsarar da ba za su ji ba ko motsin jahannama ba za su ba waɗannan suna tare da abin da ran ke sha'awa kuma suna masu da goma Allah yana cewa wannan binciki babba ko bakanta musu rai ba zai ba mala'iku suna tarbar su suna cewa wannan shine ranar da Allah yake muku alƙawari wannan shine alƙawarin da Allah ya muku ku iso ku iso ku iso Allahumma ja'alna minhum ya ku bayan Allah mu cewa wannan rana akwai bayan da Allah zai sada su ba tsoro ba firgici su ne waɗanda suka yi imani da Allah suka miƙa wuya ga dokar Allah su ne waɗanda suka yi aiki duk wannan duniya kuma suka yi domin Allah duk abin da za su yi suna yin kokari su yi don Allah to shi Allah kuma sai ya tausaya musu da jin ƙarfa sai ya tseratar da su daga sharrin wannan rana sai Allah ya haɗa su da nabratan wa sururan Allahumma ja'alna ya ku yan musulmi babu shakka akwai bayan Allah waɗanda Allah madaukakin sarki ya ce tun da sun taso sai kaje suna cewa alhamdulillahi allazi azhaba anna hadan inna rabbana daga ghafurun shakur Allah ka samu na ci masu faɗa ya ya ku yan uwa musulmi mu gyara a tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala mu ne sanci abin da zai fitar da Allah subhanahu wa ta'ala mu tsaya cikin wannan lokaci da Allah ya bamu Mai kokari mu nemi wannan lokaci babu ribar da ta wuce a ce kai ne wala haba ta wuce ka a ce kai ne yawon ne ba ya wuce ka a ce kai ne wani bangaren ƙur'ani ba ya wuce ka sai ka karanta duk kana da wani wuridinka da ka saba yi kana da wani abka wanda ba ka so a yi ne ba ka yi ba ko a ka tafi sai ka dawo kayi ko menene ya zo maka sai ka zo kayi to yan uwa wannan ba shine ribar mu shine ribar rayuwar mu shine abin da zai kubutar da mu shine abin da zai tsiratar da mu daga ƙarshe kira Allah zai yi ga jama'a guda biyu fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir sai ce ya ku aljanna ku shiga gidan aljanna da wama ce babu mutuwa ya ku wuta ku shiga cikin wuta da wama ce babu mutuwa wannan zai ƙara wa ‘yan aljanna farin ciki a kan farin ciki zai ƙara wa ‘yan wuta kuma bakin ciki a kan bakin ciki Allah shi yare Allahumma ina nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wal-maghfira Allah muna roƙonka subhanahu wa ta'ala ka gafarta mana Allah muna roƙonka subhanahu wa ta'ala ka ni'imta mu da imani Allah muna roƙonka ka taimake mu ka azurta mu da ikhlasi ka azurta mu da yin aiki domin kai Allah kar ka bari mu zame Allah kai mana tsari da zamewa Allah kai mana tsari da zamewa Allah ka taimaki imanin mu Allah ka zo da fitar mu lafiya Allah muna roƙonka dukkan abin da zai zo ya zama musiba ga addinin ya zama musiba ga rayuwar mu Allah ka kare mana shi kafin ya zo Allah ka magance mana shi Allah abin da ban iya hararo shi ba Allah abin da ban iya gano shi ba ka san zai cutar da mu ubangiji ka ba mu ikon roƙon ka ko ba mu roƙe ka ba Allah ka tunkuɗe mana shi ka yaye mana shi Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon ka kai wa zuriyar mu albarka Allah ka gafarta wa malaman mu Allah ka gafarta wa iyayen mu Allah muna roƙon ka cika wa mu ta zo ka samu cika da kalmar la ilaha illallah Muhammadur rasulullah yan uwa musulmi ina yin addu'a ga dukkan mu da muka taru a wannan masallaci Allah ka albarkace mu ka gafarta mana ka albarkaci rayuwar mu. Allah wanda bai da shi Allah ka bashi wanda yake cikin damuwa Allah ka fitar da shi marasa lafiya Allah ka basu lafiya Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka malamu wanda suka gabace mu Allah ka gafarta musu Allah ka jikan dukkan hasan sai Allah ka gafarta musu Allah ka yi wa bayan ka albarka wanda ya gina wannan wuri Allah shi ma ka albarkace shi ka albarkaci dukiyarsa Allah muna roƙonka ku bayan Allah da kuke zuwa Masallaci nan don gabatar da wannan farilla ubangiji Allah ya albarka اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم انصر من نصر الاسلام والمسلمين اللهم اعذر من كفل الاسلام او اوسع الاسلام هذا الدين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم ان كان رزقنا في السماء فارزقه لنا وإن كان في الأرض فحمده لنا وإن كان قليلا فكثره لنا ثم بارك لنا فيه يا رب العالمين اللهم يا عظيم السلطان يا كريم الإحسان يا دائم النعماء يا باسع الرزق يا كثير الخيرات يا واسع الأمراض يا دافع البلاء يا سميع الدعاء يا حاضر ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا موجودا عند الشدائد يا موجود عند الشدائد يا أبي اللطف يا حليم لا يمجد يا حليم لا يمجد اللهم ارزقنا في تيسير كل امر عسير وان تيسير العسير عليك يسير ونسالك التيسير والمعافاه في الدنيا والاخره ونسالك التيسير والمعافاه في الدنيا والاخره دعوناك يا ربنا فارجمنا وسالناك يا خالقنا فاجسدنا واسترحمناك ربنا فارحمنا واسترحمناك ربنا فارحمنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا بنا صلاه Thank you.